بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا سلحت سلح الجسد كله إذا سلحت سلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan yammaci kuma barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo da ke jihar katsina a kofar kaura a yau ranar talata garin laraba nawa ga wata ne sha uku ga watan rajab shekarar miladiya ta dubu da shekarar hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haduwa ta musa mako mako a cikin karatun littafi mai suna a tsofatul iraqiyya fil a'malin qalbiyya wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي والذي يبدو لي هذه النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقريبا إلى 20 فقط وما ولا شيء لغيرة مننا لغيرة مننا نكترى كان ثم نكترى أولا بالتابي مجلس وسلم وكما ولا شيء لمجلس مننا نعم سنة أكيد da muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbi na bawa sai da ikhlasi to kuma ikhlasi din yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun muhalli shi da zuciya ta adam to shi da cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin annabawan da bashir hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da kuma sauran malaman sunna يكفي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يشي سبو لها كلمة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito? daga nu'man ibn bashir shi kuma daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace al halal bayyinun wal haram bayyin halal abu ne karara a bayyane haka nan haram shi ma a bayyane ke karara wa bai da zalika umuru mushtabihat amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun min an-nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba kamar lista kashe gona su tabara a dini wa irzi ma'aiki ya ce wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikikikattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha cikin rikikikattun al'amura to wannan ya fada cikin haram كالراعي يرعى حول الحمى kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an yi wafi'ahu yana kusa da ya auka cikin shingen ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da shingenta wa inna ila allahi maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala ku ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat salahat da kullum idan ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru ko salaha laha sa'irul jasad kullum dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa hiyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha ta da islam wato kamar hadisin innamal a'malu bin niyyat kamar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba daya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir za mu ga malamai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi ya yi wa al-Arba'un an-Nawawiyya sharhi wato Jami'ul Ulum wa Hikam ibn rajab ya yi ya fadada sharhin a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa imamu nawawi a cikin sharhin da yayi wa littafin nashi al-arba'un an-nawawiyya ya fadada magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda yayi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ka ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-imam shaukani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na al-nu'man bashir saboda ya ƙunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga karkashin sa annabi sallallahu ta'ala wa alihi wa yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin a fili yake a sarari yake a bayyane yake haka shi haram a fili yake a sarari yake a bayyane yake Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin sa ya bayyana komai a cikin sa filla la wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla la a cikin sa wa وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ilayhi Allah madaukakin sarki yake yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alkur'ani daki daki shine wa qad fassara ma harrama wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma tadrukum ilayh saboda haka Allah madaukakin sarki bai bar komai ba sai da yayi bayanin sa ya sa a ƙarshen suratul nisa'i bayan yayi aure aure ko auratayya da kuma hukunce hukuncen wasu nau'uka na dukiya karshen surar Allah maɗaukacin sarki ke cewa yubayyinu allah lakum an tabillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani ya yi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi da shi yasa yake yi muku wannan bayani wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin fata bayan ya shirya da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji ya yi bayanin komai a cikin alkur'ani ya yi bayanin shi filla filla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya tsora masa nauyin ya yi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule ya kara bayani ya kara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayani dan kai musu bayani kai musu sharhi wala Allah ko sa yi tunani akan abin da ka zo musu da shi don haka alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce hukuncen halal da haram sun yi kuma wannan bayanin filla filla to daga cikin abubuwan da alkur'ani da sunna suka yi bayani akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani babu wanda zai jahilci wannan hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai matukar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a tsayyudan abubuwa daɗaɗa da ubangiji ya halatta kamar zuma kamar dabbobi a bahimatul an'am inda ya shafi raguna tumafi abin nan awaki da shanu da raguma duk wannan kowa ya san halittin su babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye haka nan abubuwan da suka shafi tufafin sawa sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da su gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wani ko zai za su iya zama haramun ba waɗanda duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccin su sannan abin da ya shafi auratayya mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya halatta bai haramta su ba to duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccin su akwai alharamul bayyin wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne babu wanda yake shayi ko yake tunanin halaccin haramcin su kamar haramcin kisa kamar haramcin shan giya kamar haramcin zina kamar haramcin karya da giba da lanci, kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba duk waɗannan abubuwa mutane da dama kowa da kowa matuƙar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke nuna nan to waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin wanda babu kokonto a cikin su kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sanin to kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alhalamul alharam alharamul bayyin akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin su mas'aloli waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu wasu suka ce kaza wasu kuma suka ce kaza wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su karara ba sai kaɗan daga cikin mutane su ne an rasu kola bil ilm waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu wa sunna su za su iya tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai wacce ce kuma kuskure to kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba a sai abu kaza menene hukuncin sa yana kama da halal yana kama da haram to irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alkur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci su kaɗai ne suke gane hukunce hukuncen waɗannan abubuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba aga cewa da dama daga cikin mutane wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahiltar su a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata akwai abin da yake alhalalul bayyin akwai wanda yake alharamul bayyin akwai kuma wanda yake almushtabil wanda yake da rikici yake da rikitarwa to in aka ce abu kaza yana da rikici yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin dan an yi sabani a cikin matsala ba lalle bane ya zafta zama daga cikin almushtabihat sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta al-mustabihat a wajensa ya koma daga ɗaya daga cikin da'irorin nan guda biyu gwargwadon irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce al-mustabihat ana nufin da wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al-mustabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama al-mustabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin khafa'un nan ya na nassi ya koya daga wani malami wani malami bai san nassi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa <clears throat> wannan matsala din babu wani nassi da ya sani karara daga alkur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaƙinta ba rikar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wata take da nasi alqur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama maka al-mustabil wato abu mai rikitarwa amma da wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci sa kaza domin Allah da manzonsa ko kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisin sa to wannan da yasa ake samun sakani a wajen malamai wani kaga ya yi fatawa da wata akan wata mas'ala, wani kuma ya zo ya saba mata wani ya ce haram wani kuma ya zo ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nassin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya yi kiyasin wannan mas'ala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da yake ya suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nassi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba to kaga wanda ya samu nassi kanka shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nassi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nassi ba ijtihadi yayi yi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala ne haka nan aka zuwa samu wato abu ya zama daga cikin al-mustarihat a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu na suka guda biyu a cikinta ɗaya ce a yi ɗaya ce kada a yi aka ga samun hadisai biyu waɗanda a zahirin su suna nuna ta'awun wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya ta hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikici ma wasu wani ya rikitar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya rikitar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kira da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana yi kisa da shi ba da abin da zai faɗa misali karin wannan kamar wato ainihin sallar nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallar nafila bayan asubari nafsi ya zo da hana sallar nafila bayan asubari ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan la'asar waɗannan lokuta ne da aka hana nafe filo a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu za da kala a hadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafila kada a yi lafiya a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ta zaka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da zaka yi dan karantin ka kawai wannan hadisai a zahirin su sun kunshi wato umumin nawafil gaba daya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar kanka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangaren su domin zahirinsu yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka'a biyu a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada a yi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul amaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisai guda biyu waɗanda kowannen ta bangaren su yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake a yi sallah idan an shiga masallaci raka a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga za ka iya yin nafila din nan ko da kuwa lokacin da aka ce sa nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama ka yi nafila za ka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja a kan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka jayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu ta tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ne wato suka jayar da umumin hadisan al-ahadith da amirati bi tahiyyatul masjid ala nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin su da haka su dai ba su da kacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ko za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda ta suka ce su ne suna ganin idan wannan lokaci ya kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin yayi sai ka jira kofar masallaci lokacin ya wuce saukani yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka yace wa hadha indi min al madayiq wal aula bil muslimi an da dukhul al masjid fi hadhihi al shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu runti a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokacin. to kaga wanda yana daga cikin almustabihat amma a gurin ka kai kai da baka san wanne zaka ka rinjayar ba wanda ya rinjayar da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mustabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin almustabihat domin ya rasa wanne zai zaba yayi ko kai yayi to kaga anan sanin wato ka'idoji na na na na usulul fiqh yake da amfani domin zaka iya sanin ya zaka yi tawfiki tsakanin waɗannan nasussuka guda biyu akwai ka'ida ta malaman ta malamai waɗanda wadda suka yi ittifaki a kanta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-tahqiq والآخر لم يدخله التخفيف قضي بالذي دخل لم يدخله التخفيف على الذي دخله التخفيف wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko nasussuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da ganewa to sai a duba wanne ne takhsisi ya shige shi ta wata lahiyar wanda duk ya samu takhsisi ta wani bangaren to shi ne zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu tafsiri bai shige shi ba a cikin wanda tafsiri ya shige shi kira wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la ya alamu ko kafirin min minan nan wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi takfisinsu misali annabi ya hana nafila bayan asuba ne har sai rana ta fito a ta shan ya hana yin nafila a bayan asuba yana daga cikin lokutan da aka hana nafila amma za mu ga hadisin zai ibn alqam wanda yake cikin sunan abi dawud wanda yake cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mina fa idza bi rajulayn lam yusallam yusalliya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة والإمام يسلي فسليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلر عسبائه أمنا تارد جماعة وتسلى الجنب bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai aka ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ta fike dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikin su yana rawa annabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallar asubahi ce annabi ya yi sallar asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo haka suka zo suka fuske shi shi da jama'ar su suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba annabi yake da ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na fere halina an yi sallah a masaukanmu manzo Allah ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi sallah ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa da ya zo ya samu leban bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah ya zo a yi da shi sai ta zama masa nafila kada kamar anan annabi umarni yake ba su da suka shigo an yi da su ta zama musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asuba ne kaga anan an samu tafsirin wancan umumi na hana sallah bayan asuba ma'ana da mutum zai zo bayan asuba Liman yana sallah da jama'a shi kuma ya yi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga ya yi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu taksif a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani abdulmanaf لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي متى شاء kada ku hana wani da zai zo ya yi tsawafi a wannan taki na Ka'aba ya yi sallah duk sanda ya ga dama tahiyyatu tawaf ko rakatai tawaf akwai raka'o'i biyu da mai tsawafi yake yi bayan ya gama tsawafi wannan raka'o'i biyun wancan halin bai shafe su ba inda za ka gama tsawafi har kai ga abin nan salatul fajr to za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko za ka gama ba'da salatul asr za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko lokacin da rana ta sake saka za ka iya yin wannan rakawoyin guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abar mutum ya yi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matukar ya yi dawasi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisai da suke hana da suke hana a yi sallah fi ba'bil awqat saboda ka kaga tasisi ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli da sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi na filan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jarki kaga na fila ce da sabab da na fila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ya sheka ya kama nafila ba nafila sai da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ma in zai yi nafila nafilar ta ne sabab to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri ɗaya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne da sabab menene sabab ɗin shi ne shigowar masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na lafiya suka fita daga cikin umumin dare an gane ko saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as da zawatul asbab ya halatta a yi su ko da fi auqatul nahi kamar sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta ko da fi auqatul nahi ba haramun bane yin ta akida salatul asr ko akida salatul fajr na fara a iya yin sallar jana'iza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan da suke umartar mutum da zai da zai shigo masallaci ya raka a guda biyu a matsayin su masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umumin su sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asar wato ya zama akwai illa shi ne tafsirin da aka samu an keɓe wasu salloli ban da su to kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin da wuce kada ya zauna to yi tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba domin an ce ka yi raka a biyu sai wasu suka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa wasu suka ce a'a shagulul makan dan aka hana shi an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya na filin guda biyu ba tun da kuwa yana tsaye ai ya mamaye gurin dan wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba saboda haka sai ya yi waɗannan rakawoyi guda to kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin بيت الجيد مكان بيت مرجم مكان لخص ذكره تو مسألة كان أقول تنا كسوء المشتبهات أو جلسة مثالي فلم من نهر إلى يوم أقوي علي سيدة سكزو سكي هني كمد شر وعزي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حديثه بلا جلس كنسة المسلم أن صلى الله عليه وسلم يا هلا أشار وعزي akwai hadisi sahihi na Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kafaki na nono tulu na nono bayan ya sha ya ba Abu Huraira Abu Huraira yana tsaye zai sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a turidu an yashraba ma'aka hadha al-shirb kana son magen nan ta sha nonon nan tare da kai yace a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min ذاك الشيطان ke to kun wanda ya fi janna sharri shi ne shida kaga wannan hadisan suna nuna idan za ka sha wani abu ka tsuguna kada ka tsaya ka sha a tsaye in ka sha a tsaye za shaitan zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka sai kuma aka samu hadisi sahihi a nan sallallahu alaihi wasallam qama ila qirbatin aw shillin mu'allaq fa shariba minhu annabi ya tsaya akwai wata salka wato a sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a tsaye haka nan lamma tsafa bil bait shayba min bidri zamzam qa'iman ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye to ko da aka ce aka samu nasi guda biyu ɗaya yana cewa kada a yi ɗaya yana cewa a yi har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا يجدر في بطنه للتقى ده من شاءته يارسل أبن ديكي كون قد أشكين ستايا أما يولش أقول رواية المسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليتقي وأن الرواية فمن نسي فليولا لقز نفشي به انكسبا أما أن لا يشربن أحدكم قائما وأن لقز نفشي به انكسبا أما قيشان سواند يمن كايا أما يولش وأن لقز نفشي به انكسبا to kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha an gane ko to anan kaga akwai rikitarwa ga ɗalibi wanda bai zurfi ba ilimi kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye a sha a tsaye ko a sha a tsaye amma a sha a zaune shi ya fi wato mustahabbi ne sha a zaune sha a tsaye kuma ja'izi an gane ko babu karo tsakanin istihbab eh, wal jawaz idan ka yi abin da aka ce ya halatta gare ka ka yi abin da ba ka da lada ba ka da laifi in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi ka yi abin da za a baka lada a kansa an fahimta ko wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da ba ya da lada wanda ya sha a zaune yana da lada haka wasu malamai suka ce don haka hadisan da suke halawa wannan annarin huna mahmudun ala tanzih wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba shine ma'anar hanawar suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkin aula saboda fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi'ilin nabi dalilun ala jawaz aikin annabi yana nuna halacci yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin abu waɗancan kuma hanin ya nuna maka dan ya nuna maka cewa barin hakan shi yafi da haka sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annahi littahrim hanin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake la yashrabanna ahadun minkum qa'ima kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka yayi haramu to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da ya sha a tsaye to anan ne fiqhun malamai yake yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su tsabbata ka'ida wadda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala gabarinta idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arada al-hazir wal mubih qaddima al-hazir لأن الحاذر ناقل عن العقل والمبيح باق على العقل والناقل عن العقل مقدم على الباقي على العقل وتقيل ما ولن قد يوازر لتشيني كوي idan aka samu nassi biyu ɗaya ya ce haramun ko ya hana ɗaya kuma ya halatta to suka ce ana gabatar da wanda ya nuna hani akan wanda ya nuna halacci saboda wanda ya nuna hani wanda ya nuna halacci shi yana ne kai to maka asali ne tunda al'aslu fil ashiya'il ibaha asalin abubuwa shine a halacci suke daga baya nassi yakan zo ce abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma in nassi bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nassin da ya zo kan ibaha yana nuni zuwa ga asali nassin kuma da ya zo akan hani shi kuma yana ɗauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin ƙaddamar da almube alal hazir wannan yu'addi ila nassi marratai duk sanda ka kaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to a nan a iya cewa kenan an samu nasi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa balle wasu malamai suna cewa babu annas marratai a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ko amma a samu hawa uku halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wallaziru la ibrata bi wasu ma suke babu shi to duk lokacin da aka samu nasi guda biyu sai ya ce halal sai ya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shi ne al'asar sai wani nasi ya zo ce haramun sai kuma wani nasi ya zo halal daga baya kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma in akwai shi kadan amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun ne to shi annabi ya zo ne akan al'asar saboda ka abin ne daman halal ne nasi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu matakai har uku ba an gane ko to wannan shi da abin da shekul islam yake faɗa a cikin littafin sa al don haka idan aka samu nasi guda biyu ɗaya ya ce a yi ɗaya ya ce ka a yi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da a yi an gane ko domin zai yiwu da farko abin an yarda ma mutane su yi daga baya kuma nasi ya zo ce a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'arun. baina qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi'lihi an samu karo tsakanin aikin manzo da maganarsa san aikin ya nuna ana iya sha azumi kuma ta nuna kada a ko to wanne za a gabatar maganar ta ko za a gabatar ko aikin za a ɗauka? aikin sa ka manta aikin sa kususiya tana shiga amma magana ta doka ce ta kowa da an fahimta ko saboda haka suka ce kan aikinsa ne aikinsa zai iya daukar kususiya amma nan kuma doka ce kanun ne a doka ce ta bai daya za ka ya iya bayar da doka amma shi ya zama da baya cikin ta saboda shi an mata wani abin alfarma ta musamman wanda kai da ni da ire-irenmu ba mu sami wannan alfarmar ba sai mu sai mu takayyada sai mu da baibayu da maganarsa ba tare da duba zuwa ga aikin sa ba an gane ko domin akwai kususiya da yawa a cikin afalin rasul sallallahu alaihi wa sallam sannan idan muka dubi illa me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kada ka sha a tsaye ya faɗi dalili ko bai faɗa ba ya ce saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi to amma game da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi shi ɗaya tare da shi shi wannan abin da ake gudu shi ba zai same shi ba haka dai kuma haka bane yana cewa ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu wala qarin قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني fa بخير fala ya'muruni illa bi khair manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani ɗaya daga cikin ku ma'ana kowa da kowa face akwai shedan tare da shi in ka shiga ku shiga tare in ka fita ku fita tare in ka tsaya ku tsaya tare in ka zauna ku zauna tare in ka kwanta ku kwanta tare annabi musabai suka ce har kai ma akwai wannan shedanin tare da kai manzo Allah ce eh amma ni Allah ya taimake ni akan ka haka shi ni nawa ya shiga musulunci ba haka ya zama mutumin kirki baya wato sa mun komai a zuciya baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkai saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma kai na kafa na kama musulmi ne da yiwu na kama musulunta amma ba ka sani ba ba ka da wannan tabbacin a wata ruwayar fa'aslamu maimakon fa'aslama fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa to haka ina kubuta daga sharrin sa kuma ka ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaytan daga zuciyarsa kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba kuma ya ce shaytan ne za ku sha tare shi yasa aka hana kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaytan da zai tarayya da shi a cikin wannan an gane ko amma kai wannan shaytan din yana nan sannan kuma ta fuska ta hudu za ga cewa anan da annabi ya ce shaidan zai yi tarayya da kai labari ne yake bayarwa wal akhbaru la yadkhulu an nas ka'idan labari ba a shafe shi domin an nas fil akhbar ma'ana hu kadhib a ce ga labari kuma an shafa labarin ma'ana an karyata labarin manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi kaga labari ya bayar in aka zo aka ce an shafe wannan kaga ma'ana an shafe labarin wanda kuma ba zai ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulfi a ciki to wannan ta sa wasu malamai suke rijiya da janibin alhadar ala almandi to duk irin irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a waɗanda za a ga akwai ikarwa a ciki a wurin waɗanda ba su ba su tsaya sun karanci abubuwan da ke dake ba kamar tambayoyin da ake ta yi ake tarbutowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu bai ya tawadda sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarinsa, sa ya ce inna ma huwa maz'atun minka to kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarinsa, ya alwala dan kuma an ce ai tsoka ce daga cikin ka kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabil ne a wajensa wato yana da rikitarwa to haka nan masail da babu nasi karara a cikinsu ijtihadi ne na malamai da kiyasi to wani lokaci akan samu siyasin da ya daidai wani lokaci akan samu siyasin da ya kuskure illa iyaka dukkan malamin da ya ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan ijtihadinsa ba kuma kuskuren da ya yi an gafarta masa wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu don Allah da kuma wanda yake da wanda yake bin son zuciya akwai wanda shi san zuciya yake bi don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki sauki a gurinta za ka kullum tsilla tsilla yake in yana fatawa in yau ya yi tambaya a nan ya ji ba a bashi kafa ba to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana kake lalata wannan tambayar in ya ji ba a bashi kafa ba sai kuma tsalla wani guri sai ya je ya samu laushi laushi ta kuskure to a nan sai kaga kuma ya samu daga nan nan ba za ka ya sake tambayar ba saboda daman kofar yake so a buɗe masa to da haka wani ya dan kyalla masa ya dan haska masa ya a to ashe abin ba da dan sauki sauki yawanci bin kan zuciya shine abinda malamai suka hana suka haramta shi duk wanda zai fi son zuciyarsa to babu shakka za ka same shi ya fara dukkan wani bala'i a gindinsa duk wani tafar na sai ta zama a tattare tare da shi domin saufa saufa yajma'u shawazal masa'ib zai hada mas'aloli waɗanda suke shazza bara gurbi domin har kullun sauƙin yake ya tasabba urruka sauƙin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah bane yana neman kawai a sassauta masa yana za a ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za su samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammadu Ghazali Allah ya ji ɗansa da rahmarsa Muhammadu Ghazali na Masar wanda ya rasu ina jin 95 ne kaga abin da ya ja shi ya faɗar wasu matsaloli wanda malaman duniya suka kai suka ta masa inkari domin kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in je shi shi yake shi a tsarinsa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yake sai ya duba abin da ya fi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi to saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba waliyi ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai da waya tazo. zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara ta takwas ta zama mai yancin kanta don haka sai ya ce to hutun da kuɗaɗe ba wani ya halatta saboda hanafiya sun halatta haka kaga shi ba ba wai ba wai dalilin matsala din yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar ta yaya bacin cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurin su kamar cin ya rago a wurin ka haka ne ga cewa a ah, kure kuna cin kare ko to ai babu nasi karara da yake kare haram ne sai da ci gaba da cin kare kaga wannan abin da yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai ja ka ba kai ne za ka dashi ma'anar cewa al-islam shi ne al islamu lillah kamar da muka karanta a wancan satin al islam kai taranda. saranda ka miƙa wuya ka bi doka shi ne musulunci kuma ka fata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi shi ba ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaki zuciyarsa ba wai san ransa zai ba amma idan kake za ka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba su cewa yanzu a ƙarƙashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me ya halatta a gurin su in ya in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane to wannan yasa shi shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta littafin shi a sunan nabawiyya baina baina ahlul hadith wa ahlul fiqh yazo ya kwaba da kwakkala yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bi masa to عكا haka malamai suka hana tatabbu الشواذ في المسائل فانه جزء وشبهة كما يدعو أن حديث يكي شوى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإبنه وكوجه وشبهة لأن تاكا كوكتا دا الدين كاكا كوكتا دا مسلسل كوكتا من الذم الشرعي ومن مقائل المال كوكتا دا سوكا نشرع كوكتا كما دا سوكا نمتاني annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu darɗe matsabin al-buhdi amma zan ne shuba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata yana iskashi safiya ta zo wajensa cikin dare ya fito bakin masallaci haka dan ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa annabi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إنها كفية ولا كفية فتي يا رسول الله كيف هذا يوم المنزس النبي يقول إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم الشيطان ينا قلانا أذكي الله أدم وقلانا يجري من يعني هواية صعب إن الشيطان زي, زي تلسى مكوى مكو أزيسيا بنت كن سليما ذن ألا أني يعني بذاكو تهمين بقى أما شيطان يا إيسا مكوى نعب عليه للابتعاد للابتعاد عن مواقع الشبه annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu inna hasafiya to ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanka a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarki mai tsarkin zuciya irin ta Madina wacce yayi tarbiyyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa cikin zargi ila ga irin mu a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya zuciya ta suka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abin da bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abin da ba ya kamata a yabe ka a kanta sai ka zo sun mai da shi to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya fita ido an shuba kun ga wancan hadisi na zaid ibn arqam shi ba yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna in aka gama sallah wani zai dauka ba ku sallan ba zai ɗauka wai ko kun yi sallar ne a gida ba sai ce ai ka ga waɗancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba ka ce ai waɗancan ma ba ka sallah ko ba ka san su yi sallah cikin jami'i to shi yasa annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga ayi da kai limaza da yake ari an mawaƙi an mawaƙi a shuga dan ka ne santar da kanka daga mahallin shubha to a ka'idan musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka gudu maka shi yasa ya zo a cikin sahihai hadithun abi ibn hafiz da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sallallahu alaihi wasallama nakan yi bismillah akan karan farauta ta in sake shi idan na je sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta Dan sani ba kare na ne ko ba kare na ne kama zan ci ko ba zan ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ba li'annaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusalli ala ghayri domin ta yi bismillah ne ga karanka amma baka yi akan wani karam ba to wannan abin da ka je ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko kwaɗayin karan ne kaga a samu an samu ishtiba sai annabi yake ka bari kar kai amfani da wannan kaga guje wa shubha kenan faman ittaka shubuhat faqad istabra al-dini wa irdihi wanda ya guje wa shubha ya gujewa addininsa ya gujewa ainihi ya kubuta da addininsa ya kuma kubuta daga mutuncinsa wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusanci shubha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba zai shiga cikin haramun in yau ka yi sa'a abin da kake ka gan shi shubha daga baya ya bayyana cewa halal ne wata rana ya faɗa ya zama haramun kiji to shi yasa ake so ka guje wa shubha ku duba ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinan sadaka sai sai ya tsinci wani dabino a kusa da shimfiɗarsa sai ya ce laula أن يكون هذا من تمر الصدقة لأكلت منه ba don wannan dabinan kai ya zama yana daga cikin dabinan zakka ba kada ka ci ko manzo Allah an haramta masa shi da alil baiti zakka ko da ya ci ta iya wa ya zama dabinan na zakka ne ta iya zama kuma zakka ba amma manzo Allah ya gode haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya faɗa ke ce ina tsoron in ci wanda ya zama daga cikin dabinan akwai sanda ya ci dabinan ya kwana bai bacci ba yana ta mirgin mirgin matar ta kalle shi ne ya faru ya ce da bino ne ta ina tsoron koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al-mushrik wanda yayi haka faqad istabra al-dini wa irdi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun sannan kuma ya kubuta da mutuncinsa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram wanda zai fada cikin shubuha to zai fada cikin haram malamai suka ba wa ma'anar abin biyu ko ne wanda zai riƙa bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko bai ko kuma a'a takabbu'in shubha din shi kansa haram domin an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala a addinin ka idan ka iya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haram annabi ce kan ra'iyar a haula shima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shige wanda misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kwakwalwarsu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kataita sai ya shata wani daji ce dajin nan babu wanda zai shiga ya yi kiwo a wannan dajin ko ya farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka samu ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana la hima illa lillahi wa rasuli haka yanzu a cikin sahih bukhari yanzu Allah ya hana a shingace wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabbar da za ta shiga sai kai yanzu Allah ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi shi ma li iblis sada saboda irin raƙuma da ake karɓowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci abubakar yayi umar yayi da usman yayi amma saboda ta'addancin yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka gana na usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki wa ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin su ne sai da usman yace a dabbobin sadaka ne ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi za haka abin da yake zuwa mana nan madina na zakka ya abin da ya lullunku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba nayi bane don dukiya ta yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shine manzo Allah yake miki misali da wannan ki wanda za a zo a shinge shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai zo da dabbobinsa kusa da wannan shingen yana kiwo yoshe ko an yi wa kai abu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle ta shi auka cikin shingen bai sani to kaga in ya haka kuma ya jefa kansa ga ukuba ta shi wannan mai shinge shine Allah ta'ala wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa ألا وإن حلم الله محارمه وما صورة على شيء وبنجد شيء ابو أن يحرمك تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فما تعالى يا كنت يا كنت يا كنت يا كنت يا كنت haramun kada ku kusance su shi da tilka hududun lahi ai maharimun lahi fala taqrabuha in ce wala taqrabu zina wala taqrabu fawahisha wala taqrabu mal yatim kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku auka musu ba kusa da su ma kada ku yi domin kuka yi kusa da su akwai yiwuwar ku faɗa haka nan tilka hududun lahi fala duha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal kaza halal to kada ku kan ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ala wa inna hilallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan dawla la akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat salaha al jasad salaha al jasad kulluhu ana karanta ta salaha bi fathi lam hakaza warad fi riwaya wa yasihhu lugatan salaha fa idza salahat a ruwaya kuma malamai hadisi sun samu zafin ta bai fathin lami idan fala'at idan wannan tsokar ta gyaru sala'a laha sa'iru jata sauran jiki gaba ɗaya sai ya gyaru saboda gyaruwar tsokar wa idan fasadat fasada laha sa'iru jata ala wa hiya qalb anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana zuciya ita ce take juya dukkan gabbai na ɗan adam idan ta gyaru to za ka ga dukkan gabbai suna aiki na ƙwarai. idan ta zama ta lalace to duk ayyukan gabbai ma za su lalace saboda haka abinda malamai za ka zama gabata suka fi himmatuwa da shi shine salahul qalbi shine su gyara zuciyarsa su haddace ta su ainihin farkace ta idan suka farkace ta da kyawawan ayyuka to za ka ga su ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nasu zai yi so a cikin Shi ne ya kawo mana maganar Abu Hurairah da yake cewa alqalbu malikun zuciya sarki ne wal a'ba'u dunuduhu gaffai so ne sojojinsa fa idza qaba al maliku qaba dunuduhu idan halayen wannan sarki suka kyautata suka zama halaye masu kyau masu nagarta qaba dunuduhu sai halayen sojojinsa masu zama masu kyau wa idza qabata al malik idan wannan sarki kuma ya lalace ko halin sai lalace qabuta dunuduhu su ma sojojinsa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci yayi ba za mu yi ba kuma za mu haƙura da wannan bayani sai dai nan gaba insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga faslun inda mai karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara وصلى الله وسلم على نبينا wa وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم wanda yake ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alkur'ani na ambatan ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك to ban ga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba rumi dai wani abu ne da ubangiji yake yas'alunaka an ar-ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ko da ka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruhi Allah ce tana tambayar ta game da ruhi ce ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan haka babu wanda ya san hakikanin ruhi na dan adam ko ruhi da ubangiji yake sanya wa halittunsa da ruhin nan yaya yake duk abin da za a faɗa a ina yake a jikin mutum babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa sa'ana ran dan adam a ina yake a kansa yake a wuyarsa yake a cikin yake a kafarsa yake a bayansa a gabansa babu wanda zai iya gaya maka domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa wani a ɗan yatsa wani a kai wani a kafa wani a hannu shi ka gaba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad wato jiki ne abin nan kamar kamar sauran jukuna illa annahu jasadun latif annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karfe, shi su sanya shi a cikin ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abinan a kumash wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne ko kuma ainihin a fizge shi da ƙarfi a kan ya ci cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne sannan annabi sallallahu alaihi yana cewa inna ruha idza kharaj tabi'ahu al-basar ko idza kharajat tabi'aha al-basar idan rai ya fita ido na bin shi da kallo shi yasa ake rufe idan mamaci kaga wannan duk yana nuna cewa ruhin nan jiki ne yana shiga yana fita ya khulu wa yakhruj kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ruhi na mai bacci wanda ya akan rike akan sa da kuma wanda ya mutu aka rike ruhin sa duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne amma yaya hakikanin ruhi yake babu wanda zai baka labarin yadda yake zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inda kuje mutuwa annabi ya kira ta tsoka tsokar da take bangaren a kirjinka bangaren hagu wannan tsokar ita ce zuciya ba wani abu ne zuciya daban wannan zuciyar ana kiran ana ana kiranta wato ana ana kiranta hankali wato hankali kansa a malamai suna cewa yana cikin zuciya ne inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun أو القسام أو هو شهيد liman kana lahu qalbun malamai suka ce liman kana lahu aqlun a cikin wannan abin da alqur'ani yake karantarwa akwai karan akwai wa'azi ga wanda yake da hankali ga da hankali kaga anan hankali ubangiji ya kira shi alqalb domin mahallin hankalin shine zuciya duk da cewa yana da ta'alluki kuma da dimaga wato abin da zuciya take dauke da shi yana da kuma alaka da kwanyar dan adam wanda magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli hal huwa dimagu aw al a ina hankali yake a kwakwalwa yake ko a zuciya alqur'ani da yana nuna a zuciya yake amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta wato abinda zuciyar nan ta kunta tana harbo shi zuwa kwakwalwa kuma kwakwalwa ta sarrafa shi wannan duk baya hana aukuwar wannan amma dai mahallin hankali shine a shine shine shine zuciya haka lam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha kaga Allah ce fatakunu lahum qulubun sai yace ya'qiluna biha da yake nuna maka hankali a zuciya yake amma kuma wannan baya hana alaƙarsa da kwakwalwa saboda ka ruhi daban wanda ba ka iya cewa gashi kana ganin shi kana taɓa shi amma zuciya wani abu ce suke cikin dan adam da kuma sauran halittu da ubangiji ya sa ma zuciya sauran alhayawanat duka a yi mana karin bayani akan hukuncin tsuntuwa tsuntuwa wato ɗaukan tsuntuwa ba wajibi bane dan ka ga abu an yarka ɗauka ba wajibi bane wani lokaci yakan zama mustahaddi musamman ga wanda idan ya ɗauka din zai adana ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani wani mugu ya ɗauka domin aka misali aka yadda dukiya inda take tsammanin in aka ɗauka ba za a yi cikiya ba to kai kuma kana jin amana tattare da kai ba ka tsoron kanka ta fuskar amana to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi ne sai ka ɗauka amma mustahabbi ne an so ka ɗauka ɗin domin za ka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka ɗauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi mai abin da ta kai nisanin sarifa ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne ka yi cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda ka yi tsawon shekara guda kana cikiya kana cikiya a guraren haɗuwar mutane kamar ƙofofin masallatai a misali kamar ƙofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haɗuwa kuma idan ka yi tafiya kamar gidajen rediyo misali ko gidajen jami za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka ɗaurin ta da abin da take ciki in kuɗi ne ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira hamsin hamsin ce ɗari ɗari ne yan naira dubu dubu ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka sani amma ka sani fa ko bayan shekara ashirin ya zo ya ce na taɓa yaro da kuɗi nan shekara ashirin da kuka wuce aka ce aiko bayan shekara ashirin baya malam muhammadu ya yi tuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan malam muhammadu malam muhammadu ya ce wa sassa abin da ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan ya yi jari ne da kudin kudin ya yayyafa ya samu riba watakila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo din naka ne kai kuma kana da dama kai dan mai ka dan ihsani ke to ka ba shi mota kaza daga cikin motocin nan da uwar kudin ta haifar amma ma haƙƙin sani akwai abin da ba a tsuntuwarsa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi ga hadisi raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi ba ya fashewa sai dai ya gudu amma ba ya fashewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba a za ka jawo raƙumi ka kai gidanka ka ce ka ce kayi tsuntuwa sannan dabbobin da ake saki a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba ta ga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsintuwa kuma ka ga in ka ce ka tsinta ka ja wa kanka jambon dan sai ka yi shekara kana cike da dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bata ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a kan tsuntuwa idan aka samu littafin nan cikin kasuwa a tabbiri da sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka fata magana ina jin wajen darasi biyu ma muka yi akan akan tsuntuwa kawai ga samu a tajiri da tsari ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana dakatar da haihuwa kwata-kwata sun ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu uku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matan su fi ciki suke azan na bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su su ɗauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani wani menene kuke ko konika to galibi mace tana tayarwa da wuya ka samu ta ciki amma ban da yanzu wata watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin jinin abin nan saboda kaga a irin wannan yanayi sai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba ba su gama shan abin nan ba a wulai da kamilai tsinan da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba wallahi za su yi zana auladahunna haulaini kamilaini iman arada an yutimma rida rada'a za ka samu ba za ka iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin daulayi ko ba haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu babu laifi idan aka samu a tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine larabawa suke so tambimin nas amma tahdidun nasl wanda shine hana haihuwa kusa kusa wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar su tana samun rikicewa wata wata wannan ba shi zai sa abin ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yake a gaya masa ingancin littafin at-tarhib wa tarhib sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma operate ba ta iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu operation za yi sau ɗaya abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi to an tsaga kuɗi ɗaya an tsaga ɗaya kuɗin an tsaga ƙasa tsaga kuma ba gurin da za a tsaga sai da in canza a je wajen wajen abin da sun kuma kaga an an shiga haɗari kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga to a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita domin hifazan ala hayatiha wanda ya zama wajibi ma a yi haka mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka wanda kuma haramun ne ya yi wannan saboda haka matarsa take da wannan larura wajibi ne ba ba wai ba wai a mustahabi ba wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan domin a kiyaye rayuwarta wannan yana tambaya game da littafin at-targhib wa tarhib littafin at-targhib na munziri ɗaya daga cikin manyan manyan littafai na musulunci na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma babban malami irin munziri ya tara shi ya tara littafin kuma ya sa shi ala abuwa da kuma yana magana akan galibin hadisan ya ce sahihi ne ko ba sahihi bane duk yana yin wannan a kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da da'ikan sa yana da kuma littafi a tariq al-Hadith a ala targhib wa tarhib al kuma malamai da dama sun karantar da shi littafi ne mai kyau mai kima mai daraja wanda yana da kyau a ce ɗalibin ilmi ya karanta shi kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba domin an ya kasa shi ala al kuma ya kunshi janibin a kowace abu zai kawo janibin targhib kwadaitarwa akan abun ko at-targhib tsoratarwa akan abun yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar a har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwadaitar da su da tsawatar da su wanda ne albishara wa nizara bashiran wa naziran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi wasallama mai bishara ne mai gargadi ne bishara ta hanyar kwadaitarwa gargadi ta hanyar tsoratarwa saboda haka littafin at wa yana da kyau kwarai da gaske musamman in ka samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ta sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani bawan Allah amma mahaifiyarsa ta rasu Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata ya mata rahama ya haskaka kabarinta ya alkinta bayanta ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا ولا تغفر فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين